shugaban kwamitin tattara kudaden haraji da kuma rarraba shi na hukumar haraji ta ƙasa alhaji aliyu muhammad shine ya tabbatar da hakan a lokacin da yake ganawa da gwamnan jihar lagos akinwumi ambode alhaji aliyu muhammad ya bayyana cewa daukan wannan mataki ya biyo bayan bincike ne da hukumar da kuma sauran hukumomin gwamnati suka gudanar game da wasikar da gwamnatin jihar Legas ta aikewa shugaban kasa muhammadu buhari na bukatar a fara ba bata kashi goma sha uku daga cikin ɗari na kuɗaɗen albarkatun man fetur na ƙasar a matsayinta na sabuwar jihar da yanzu za a fara haƙan man fetur a cikin ta a cewar shugaban wannan kwamiti dai yanzu haka shugaba muhammadu buhari ya amince a wa gwamnatin jihar ta Legas kashi goma sha uku cikin ɗari na kudaden harajin da za a samu daga albarkatun man fetur da wani kamfani mai suna fulawiyu oil zai fara haƙowa a jihar ta Legas. dan za a iya tunawa a kwanakin baya ne gwamnatin jihar Legas ta ba da sanarwar cewa yanzu haka an gano rijiyoyin man fetur wanda kuma za a fara haƙansu a wannan wata da muke ciki to kowane tasiri wannan zai yi ga ta. tattalin arzikin jihar ta Lagos, Malam Garbadin Muhammad shine kakakin kamfanin man fetur ta ƙasa NNPC kuma ya mun ƙarin haske game da wannan fetur da aka gano a jihar ta Lagos. Zai dama duk lokacin da aka samu ƙari tunda man fetur din da ta samu ai ba wai ba wai na gwamnatin jihar Lagos bane arzikin man fetur na kasa ne wannan zai ƙara yawan man fetur din da ake ginowa daga a cikin ƙasa Eh, eh, kuma kaga eh, a maimakon yadda ake samun wannan fashe-fashen tutun da sauransu a Niger Delta Lagos ana sa ran watakila ba za a samu haka ba saboda kaga zai taimaka. To koya talakawan jihar ta Lagos suka ji da wannan labari na cewa jihar su ta shiga jerin jihohin Najeriya masu albarkatun man fetur? Hmm, actually, as I really thank God, but my suggestion is that as the one start production, so let us know of this eh, Lagos product, so we need to maybe they will reduce the price. Ya ce ko shaka babu mun ji daɗi da samun wannan rahoto fatanmu shine gwamnatin jihar ta Lagos ta yi amfani da wannan dukiya da za ta samu na man fetur wajen inganta jin daɗin rayuwar al'ummata da kuma rage farashin albarkatun man fetur ga 'yan jihar da kuma 'yan Najeriya. wannan daidai karar farko da aka samu man fetur a wani yanki wanda ba yanki na niger delta ba yankin da a can baya ke da ɗimbin man fetur a ƙasar kuma jihar lagos ta bi bayan jihar ondo daga jerin jihohin yammacin najeriya masu albarkatun man fetur a ƙasar yanzu haka dai shugaban kasa muhammadu buhari ya bada umarnin ci gaba da nemo albarkatun man fetur a yankin tafkin chadi abinda kuma masana kimiyyar karkashin kasa suka tabbatar da cewa lallai akwai albarkatun man fetur a wannan yanki musamman idan aka yi la'akari da cewa kasar chadi da kuma kasar dukkanin su sun samu albarkatun man fetur a yankunan da ke kusa da tafkin na chadi man fetur dai ya kasance kashin bayan tattalin arzikin najeriya sai dai kuma gwamnatin muhammadu buhari ta bayyana a aniyarta na canja wannan alƙibla tare da mai da hankali wajen noma da kuma albarkatun ƙarƙashin ƙasa baban ya jibrin murai amurka daga lagos